Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya yau Lahadi 24 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Mutane akalla goma sha biyar sun mutu a wani harin bam da aka kai da motar daukar kaya jiya Asabar a garin Beledweyne na yankin tsakiyar kasar Somalia cikin mamatan akwai 'yan sanda biyar. shaidun gani da ido da wasu jami'ai sun ce wata motar daukar kaya shaƙi da bama-bamai ce ta tarwatse da yamma daura da wani wurin da jami'an tsaro ke duba ababen hawa al'amarin da ya kuma ruguza gine-gine fashewar ta girgiza ilahirin birnin ta kuma cilla bakin hayaki sama da yake magana da muryar amurka kwamishinan gundumar beledwin umar osman alasau ya tabbatar da kai harin da kuma adadin mace-macen jami'an tsaronmu waɗanda aka raɗa musu bayanai game da motar na kan bincikenta kenan sai kawai ta tarwatse in ji shi ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya yi banza da tayin sulhu mai sharuɗa goma da ƙasar ukraine ta gabatar ya kuma yi watsi da buƙatar farfaɗo da yarjejeniyar jigilar hatsi a kogin bahar aswad yana mai kiran dukansu biyu abubuwan da ba za su yiwu ba lavrov ya yi jawabi ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya a taron shekara-shekara na shugabannin ƙasashen duniya a hedkwatar majalisar da ke birnin new york a wannan mako na harkokin diplomasiya ukraine da ƙawayenta na yammacin duniya na ƙoƙarin samun goyon baya a yakin da ukraine ke yi da rasha mai takala wannan ba mai yiwuwa ba ne ko muskala zaratan a cewar lavrov game da tayin sulhun da ukraine ta gabatar lavrov ya ce muddin ukraine da yammacin duniya suka zaƙe kan wannan tafarkin to fa a fagen daga ne kawai za a iya warware wannan takaddamar ya zama wajibi a ceci mutanen da ke fuskantar haɗarin mutuwa sanadiyar igiyar ruwa a cewar paparoma francis jiya juma'a a marseille kasar faransa a wata hidimar da aka shirya don karrama masu ayyukan ceto da 'yan gudun hijira francis ya kira matakan hana ceto 'yan gudun hijira din tsana yawancin lokaci 'yan gudun hijira daga afirka da gabata tsakiya kan shiga kwararrababbun jiragen ruwa zuwa ƙasar turai da fatan samun fiyayyar makoma a wurin ko wani wuri akasarinsu kan fara yada zango ne a tsibirin lamfaduza na kasar italiya kwanan nan tsibirin ya cika ya batse da 'yan gudun hijira akasari masu fasakwabrin bakin hauren kan yi watsi da su cikin jiragen a tsakiyar kogi shugabannin kabilar armenia da ke yankin nagona karabakh wanda ya balle jiya asabar sun ce ana kan aiwatar da sharuɗan yarjejeniyar tsagaita wutar da suka cimma da azerbaijan ta yadda ake ci gaba da jigilar kayan agaji da kuma kwasar waɗanda suka ji raunuka kafin nan armeniyawan karabak sun sake hawa teburin shawara da jami'an azerbaijan a garin shusha kwanaki uku bayan yarjejeniyar ta tsagaita wuta wadda ta biyo bayan wata fafatawar da aka kwashe sa'o'i 24 ana yi inda har hukumomi a baku suka sake kwace yankin mai cike da tsaunuka. ana kan aikin maido da wutar lantarki zuwa gobe 24 ga watan satumba a cewar jami'an armeniyawan karabak a wata takardar bayani inda aka kuma taɓo batun tattaunawa a siyasance kan makomar yankin wanda suke kira arsak da kuma armeniyawan ciki wajen 120 wazirin jamus alau shaw ya yi kira ga gwamnatin poland jiya asabar da ta yi bayani kan zargin cewa ana karɓar kuɗi wurin baƙin haure a basu biza zargin da ya dabaibaye siyasar poland a yayin da muhawara kan makomar bakin haure ke daɗa tsanani a jamus wannan bukata da shob ya gabatar daɗa tsanani ne na zafafan kalamai daga makwabciyar poland a yammacin duniya tunda kwanan nan wasu majiyoyi suka ce jamus ta yi sammacin jakadan poland sannan kuma ministan harkokin cikin gida nan sifirsa ta yi magana da takwaran aikinta na poland kan batun tun a farkon wannan wata 'yan adawa suka shiga zargin gwamnatin poland cewa tana da hannu a wata badakala inda ake gaggauta baiwa bakin haure bizar kasar poland idan suka biya kuɗi ta wasu hanyoyi ba tare da ma an tantance su yadda ya kamata ba labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa a kasashe ya take. Kasuwa a kasar mu. Kasuwa. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkamu da haka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta kasuwa a kai miki dole da sashen Hausa na murar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahadi da sahi. To yau cikin yadda Allah subhanahu wata'ala shirin ya kawo mu a birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso inda za mu tattauna da ɗaya daga cikin fitaccun 'yan kasuwa a birnin mai suna Malam Muhammad Kabir ya mana bayani bisa harkokinsu na yau da kullum ko da yake wata 'yan labari da muka samu shine har ila yau ma babu babban kasuwa da gwamnati ta amince da ita ake hada-hadar kasuwanci tun lokacin da wasu manyan kasuwanni suka kone a wannan yankin ko shakka babu waka dai ta bakin mai waka ya fi daɗi gani tare da Muhammad Alkabir kuma za mu tattauna ranka dade muna matukan farin ciki da samun ka a halin yanzu. Eh, kasuwanni nawa kuke da su daga nan birnin Wagadugu a Burkina Faso Sa'anan mu ya faru don saboda na ga alamun yanzu haka eh, da na zazzaga akasarin ku bakin titi kuke saye kuna harkokin ku na da kullum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Ina matukan farin ciki da samun haduwa da kai a wannan rana. Eh gaskiya ne akwai Central Market wadda ta kone muka yi kaman na shekara shidda sana yara ta aka koma to wahalar da aka yi ni shekara shidda nan sai aka koma wata kasuwa da ake ce ma sankara yari sankara yari eh to wannan sankara yari nan tsofa kasuwa ce kasuwan kaman awuni na hatsi da sauran abubuwan abinci sai mu koma muna aikin koli can yanzu aka bude wannan kasuwar babbar kasuwar ta koma gaskiya ita bata samu karbuwa kamar wannan kasuwar sankar yarin ba to muna a cikinta ne wannan masifa ta faɗo mana ta wuta. To kafin mu zo kan masifa na wuta wadda ta yi sanadiyar hatsarin tarin dukiya ita kasuwar ta sankar yari kace ana sayar da kayan awo ne na kyawun zaton kayan hatsi kenan shin ana samun jama'a a sassa daban-daban na afirka ta yamma suna share kawa wurin harkoki na kasuwanci da kullum a wannan kasuwa gaskiya wannan kasuwar duk wanda ke aikin aikin kayan noma kowane iri ne a afirka ta yamman gaba wanda bai santa ba don kasuwa ce cikakka kamar dawano a kano na shafir da mutane masu manya-manyan trailer da suke cewa ai sun san wurin suna kawo kaya wurin sanan na kasuwa ce ba tsoyayya ba ce kuma cikin tsakar gari take kuma tsofuwar kasuwa ce za ta kai za ta hau da shekara hamsin sittin tana da ɗan tarihi kwarai da gaske ka iya ka fayyace mana a cikin wani shekara eh, aka fuskanci matsala na konewa ita wannan kasuwa na sankar yari. To gaskiya da waccan Central Market ta kore muka da sankar yari shekarar mu ashirin a ciki mun gyara ta maka gyara ta maka mai ta kasuwan zamani ta yi kyau ta yi tsafta ta yi ma'ana ba kamar da mu same ta ba muka yi shaguna muka gyara ta shekara ashirin kenan shine karshen eh, watan ɗaya na januwari ne wannan masifa ta zo mana kamar ranar 29 ga wata ne wannan masifa ta zo mana januwari kan gani to tun watan farko har yau ga shi mun shigo cikin watan tara babu wani abin da aka yi ko kun san abin da ya haifar da eh, wannan gobara nan kai ka nuna mana irin hatsara da kuka yi wahasatan ma eh, kai zatin kanka bayan ka nuna mana eh, ko wasu kayayyaki ne kake sayarwa a wannan kasuwa eh gaskiya ne ni ina sai da kaman kayan kwalliya ne na mata kayan kayan shafe-shafe foda da sauransu makeup da turarika iri-iri shi nake saidawa to yanzu amma asara gaskiya sai dai ka kyasa dan kuɗi ma kuɗi tsaban su za ga wani ya hito dame dame da sau ne ana ta fidowa tsaban su an za ka yana da fotunan da ya guda maka amma asaran dukiya wanda ya asaran abin da ya kai sai fa miliyon ɗari miliyon sittin miliyon saba'in miliyon hamsin ba su da iyaka ni nan karan kaina in zan kisa maka abin da ne asaran abin da ya wuce ya kai yahin sefa miliyan ashirin na tabbatar da wannan. Kun san eh, abin da ya haifar da wannan gobara gwamnati ta aiwatar da bincike ta fitar da sanarwa ko shin ga dalilin da ya sa aka fuskanci wani matsala na gobara daga wannan kasuwa. Eh gaskiya ne wannan ba abu ne boyayye ba abu ne sananne wanda kowa ya sani irin abun nan ne da suke shi mishi wai nan muna shi mishi wai. shi ake masu gini suna sanyawa wajen kamar masu yin hanya kwalta inda tsauni yake a sanya ya fashe ko kuma wajen gina zinariya ana amfani da shi shine suke kawo kasuwa ta ɓoye yanzu ana faɗa amma kuma baccin kona kasuwa an yi bincike an gane kowaye masu wannan sana'a duka an kama su an kulle su da ƙarshe guda guda kowa na biya yana fita yana biya yana fita kamar da ƙila dai yanzu dai kuma da sun fita mu dai ba mu sani ba gaskiya. Bayan gwamnati ta yi bincike waɗanda ya kamata a kama an kama su shin akwai wani mataki da gwamnati ya ɗauka da ganin an gyara wannan kasuwa kun koma. Eto eh wallahi dai <laughs> bahaushe ce wai kare an ce ana biki a gidansu ya ce gani a ƙasa. duk magana ce mu ga zafi ba yanzu yanzu dai an fi damu an fasa kasuwa an kwashe komai digin na an kwashe ta yanzu fili take an kulle ta muna ta kasa kaya kan hanya sai dai muna ta yin wai wai wai ko ranar litin din ga an ci shi president da kanshi ya kirawo eh, abin nan din shugabannin yan kasuwa kowane na nawa garuku baki daya tantauna da su da cewa za a fara aikin kasuwancin da suke kasuwanni suke da matsaloli kaza kaza har ya amsa sunan kasuwai to amma dai kamar dai sharin sharhin labarai ne ba mu ga tabbas ba gaskiya wannan ne karin farko da ya tuntube su ko dai dama yana tuntuba su amma kuma daga baya sai ku ji shiru tamkar an shuka dusa a wannan ne karin farko sai dai tsakanin mu ana haduwa ko mu da shugabannin 'yan kasuwa na kasa da sauran minista ya zo ya gani ya yi al'aji ya ga abun cikin ya rubuta ya wuce amma dai tabbas dai yanzu dai ne na farko da yi magana a kai to ita babban kasuwa da ta kone har ko koma wannan kasuwa na eh, sayar da kayan hatsi ai cikin maganan ka bayyana cewa an gyara wannan kasuwa amma ba ta samu karguwa kamar yadda ita wannan kasuwa da ta kone a baya bayan nan ba ko shin eh, ba ku tunanin komawa a wannan ita kasuwa da ba ta samu kargun ba eh, ai ta ba ta rago yanzu kuma daɗewa da muka yi shekara ashirin mun riga mun saba da can yanzu kuma nan wasu sun mara sun ma mai wurin ka gani mun wahala shekara ashirin duk kowa sai da wurin shi a gani ka zauna ba abin yi kana neman jari ba wani taimako gabas taimako da arewa dole dan kadar gare ka saida yanzu duk shagunan mu nan da ke babbar kasuwar karshen ta duk mun ce wani da su baka iya kuma ka ce kana da wuri wurin kuma ita kuma ta ba za ka wani ba ka gani ba wani irin matsala ne konewan kasuwannin saboda ka nuna cewa kayi hatsarin kusan uh, saifa miliyan ashirin wani irin matsala ko kunci ya sanya ka a ciki wallahi matsalolin suna da yawa kaga na farko dai da Allah ya sa gwamnati ta haɗa mu baki ɗaya ta ba mu wurin zamu ci gaba da kasuwanci da kila ba zai damu mu ba to yanzu kuma ban dai san ko ko sauran mutane ba da dama koma mu kasuwar bankuna sun ba da basu suka to yanzu ya yiwu inda ake ciki matsalar 'yan kasuwan kenan baki ɗaya bankuna sun tara mana hankali kuɗaɗen suke so to kuma ita gwamnati da manyan jami'an 'yan kasuwa babu wanda ya neman ya taimaka mana ko ya sa baki ciki a san yadda za a yi ko a rage mana bashin ko su dai banki sun ce ba ruwan ba su dauka asara. Isa na fahimta ku dai ne zuwa ka ake ci gaba da takura muku da ku biya ba su suka da ake bin ku eh, da ko karba kenan wato gun bankuna ko ba haka ba. Gaskiya ne haka ne shine babban matsalar da ke damun duwan dan kasuwan da ka sani yau. eh ka san abin kamar sirri ne ba kowa ke so ya gane ba amma ana da ina da yakinin tabbacin cewa akwai matsala akan wannan. To in eh, na baka dama ka bai wa gwamnati shawara kan matakin da ya kamata eh, da ta ɗauka domin ganin Eh, kun samu daman aiwatar da harkokinku na kasuwanci ku iya ku biya basu sukan ku sa'annan kuma eh, a ci gaba da mai da ku inda kuke bayan an kammala ginawa me za ka gaya gwamnati eh, inda an samu dama abin da zan gwada mu gwamnati shi na farko a yi kokari da Allah a da a gyara mana kasuwanmu mu koma na biyu su yi haƙuri da da kuna sa mana ido har kowa fara aikin shi tukunna tunda baka da wani aiki yau kila sai yan uwa da abokan arziki wanda ke tausaya maka wannan baka buhun shinkafa wannan ya baka dan abin zaka ci kai kuma kana da jin kunya kada zuwa ce ana bin ka bashi sai ka tattara ka sai da kadarori kana zuwa kana biya duk wata ka gani ba ka da bacci akwai matsala mai yawa a wannan wurin to shawar da nake son ba mu gwamnati shine da za ta yi hakuri ta zama da garanti a gare mu ta zama na kaman wani lauya tsakanin mu da gwamnati ta shiga tsakanin mu har kali ya kwanta in za a dawo magana da karshe sai a dawo da ita eh, akwai wasu abokan aikinka da kuke harkan kasuwanci da ka sani da wannan konewa na kasuwa ya yi musu illa wani hali suka sinti kansu ciki to yanzu dai da yawa da sai kamar an zama almajirai wallahi ko mu da muke dan kokari mu je muka sa kan hanya in marice ka zo wani ya zo da Allah dan taimaka min da kuɗin mai da Allah dan taimaka min da abin da zan kai gida tsakanin mu kenan fa ba banda wa'ancan yan gudun hijira da suka cire gari matsalar su daban a tsakanin mu da juna yau in dai an san zaka iya dan yin cinki kaɗan bayan da za a yi safiya ta zuwa marice wani bai kawo maka matsalar shi ba. To da ma masu sauraro mun tattauna da Alhaji eh, Muhammad Kabir daya daga cikin masu harkan kasuwanci kenan a daya daga cikin wato da tsofaffin kasuwanni daga nan birnin Wagadugu a kasar Burkina Faso muka tattauna da shi. Ni ne naku Hamza Adam na yi muku dukkanin ku baki da fata na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi. kwanan mu dan uwana sunana pastor da Jeji nasiha da zan ba ma ikkilisiya ko jama'an al'ummai gaba daya da itace. bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta ga ma ba wani mai iko sai dai yarda mai duka mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne saboda haka duk wanda ya yi wa mahukunta tsayayya ya yi wa umarnin mai duka kenan masu yin tsayayyan nan kuwa za a yi masu hukunci domin kuwa mahukunta ba abin tsoro ba ne ga masu aikin nagari sai dai ga masu mugun aiki kana so kada ka ji tsoron mahukunci to sai ka yi nagarta sai kuwa yaya be ka domin shi bawa ma duka ne don kyautata zamanka amma in kai mai mugun aiki ne to ka ji tsoro don ba a banza yake rike da takobi ba ai shi bawa ne na mai duka mai sakawa mugun da fushi saboda haka wajibi ne ka yi biyayya ba domin gudun fushi kadai ba amma domin lamirin kuma shi ne ma ya sa kuke biyan haraji don su mahukunta ma'aikata ne na mai duka suna kuma yin wannan aiki a koyaushe ku ba wa kowa hukuncinsa masu haraji harajinsu masu karɓan kuɗin fito kuɗinsu na fito waɗanda suka cancanci ladabi ladabi waɗanda suke cancanci girmamawa girmamawa kada hakin kowa ya zauna a kanku sai dai na kaunar juna domin mai kaunar makwabcinsa ya cika shari'a kenan nasiyar da zan ba wa mutane kenan a ecclesia na bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta ga ma ba wani mai iko sai da yardar Allah mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan yanar ido da ake kira da cataract a turanci. cataract cuta ce da ke sanya yana a ido inda a farkon cutar mai fama da ita zai rika ganin hazo-hazo ko ya ga wani farin abu yana rufe masa ido kuma cutar ta fi faruwa ne ga waɗanda suka manyanta ko kuma tsofi kuma idan cutar ta yi tsanani takan haddasa rashin gani ko kuma makanta to sai dai kuma a ƙoƙarin da jamhuriyar Nijar ke yi na taimakawa masu fama da yanar ido wato cataract ƙasar tare da tallafin ƙasar Turkiya tana yin aiki kyauta ga masu masu fama da ita wanda aiki ne da aka fara shi tun a shekarar 2018. Abokin aiki na Hamid Mahmud ya zanta da Dr. bashabin Abdulrahman wanda likitan ido ne a asibitin Agadas ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Wanga aiki na kyautar ido gaskiya tun wajen 2018 muka fara iwon wanga aiki na ido tunda kowane shekara sai su muna kayan aiki na mutum 500 wani hannun dubu mutum dubu guda sai mu yi wata nawa muna ta yi mutane suna zawa ana musu aikin ido aikin yanar ido kyauta wanda dai ya sai yana da abin ga yanar ido yanar ido kun mine ne yanar ido wani fari ne da ke hitowa can cikin ido yana sa gani ya rage har ya kai gani ma ya ɗauke sai mutum ya yi kaman kawai sai haske da yake gani shine yanar ido wannan in ta hito ma mutum aka zo nan agadis cikin ya iske wanga program ɗin ga na turki za a yi mishi aiki kyauta to tsarin aikin mutum in ya zo ya san yana da matsalar ido ko yana ko ba yana ba in ya zo bakin kohon suna biyan dai ɗari uku eh, consultation wannan haka ne ake bada kowane maladi in ya zo ɗari uku ne yake bada in suka shigo aka auna su aka ga yana ce ta ido sai a rubuta shi cikin wata takarda wadda kamar program ne za a yi na aikin ido da za mu yi yata wanda ake kona talata da alhamis talata da alhamis ake ma mutanen aikin yana ido tayata amma duk daga lendi zuwa daga litinin zuwa juma'a ana diba ido ana diba ana yin consultation don wanda ya san yana da yana ido in ya zo bakin koha a kowannan dare kudi na consultation da ake biya sai ya shigo da a yi mishi aikin shi kyauta kamar daga lokacin da kuka fara zuwa yanzu mutum ne kuka ma wannan aikin wanga program din da muka da muka fara na turkiya wannan mutum 500 ne za a ma aiki target kinta mutum 500 yanzu mun fara deja mun kai wajen mutum 800 ah, mutum ɗari guda da takwas da muka ma aiki yanar kuma insha Allah mutum 500 biyar ne za a ma kuma wanga ɗari biyar ɗin su ma yan sun ƙare ba mamaki in muka gaya musu wani jirgin nan na turkiya su turo mana kuma kayan aiki da za mu ci gaba da ma mutane aiki kuma wannan aiki mutanen da ke zauwa akwai 'yan agadis kuma akwai wa'anda ma ba cikin agadis suke ba ko wanda suke hitowa zandar wani tawa wani har difa ma ya taɓa hitowa ya zo daga nan aka mishi aiki na yanar ido ya za a kwatanta ita wannan cutar ta yanar ido a nan jihar agadis. to yanar idon nan lalle ta hiyawa ga mutane masu shekaru da yawa kamar tsaki shekara 60 zuwa sama eh, ta yawa nan amma ana samun ta ga matasa ana samun ta har ga jarirai ma wani bi ma samun yanan ana ganin yanan ido amma wajen jarirai da matasa ba da yawa kamar wajen tsahi kuma in ya hito wajen matasa da wajen jarirai sai ku akwai ciwo can bayan shi ko ciwon suga jabet ko kuma wani ciwo ne can cikin jini ko kuma wajen buguwa hmm, mutum ya bugu da wani icce ya buge shi ko wani yana bisa moto icce yana iya bugun shi yana iya sa yanar ido amma da yawancin shi wajen tsayi ne kamar ita wannan cutar idan mutum ya kamu da ita mi take iya haddasa mishi yawa eh, yanar ido in ta kama mutum ne mutum ke gani matsala gani ne ke ragewa eh, mutum sai ya gani da rana ganin shi ba ya jin daɗi ba ya gani da kyau da daddare ya yi jin daɗin kallo to wannan hwarin ne in ya hwara haka nan har ya kai inda mutumin ba ya gani da kyau in wani na nesa ma ba ya ganin shi ba ya ganin huskar shi har ya kai inda mutum sai an ɗaga mishi hannu kusan shi kamar metar guda metar biyu sa'annan zai ga hannun mutum ko kuma ya kai mutum sai hasken wuta kaɗai yake gani haka nan yanar ido take yi to in ya kai inda sai haske kaɗai in aka diba cikin bisa kan idon can cikin bakin nan ana ga wani fari to ita ce yanar ido donc in ta kawo ga wannan wuri mutum komi ne ba yin in idanuwa biyu ne duka sai an ja shi ka gani kenan mutum ya ganin shi ya hawa ga jagara zuwa auna shi a ganin in ya kai aiki ko bai kai aiki ba in bai kai aiki ba akwai dulilta da ake rubuta mutum ne sai dan ganin ya dan karu amma in yana ce kawai in ta kai inda ya kamata a yi mata aiki sai a mata aiki shin mutane sun karɓi wannan zuwan a musu aikin na yanar ido mutane sun karɓe shi a ah, wallahi mutane sun karɓe shi da da muka zo yanzu shekara goma nake ganga da muka zo da harin nan mutane suna dan ba su su zo a yi musu duk daga an ce musu opere shi kenan mutum ya gudu <laughs> balla in daji amma yanzu fisibillah suna zawa da mun sha shiga cikin dazuka na ayyar ballai sa'an da ministar wanga yana na manu eh, manu ya sha kai mu cikin dajin na mun ma mutane aiki mutane sun ji daɗi malaman nan ana wannan karatu ta hajjar ka je haccan muna wa mutane aikin yanar ido mutane sun ji daɗin shi eh, yanzu fisibilla suna zawa suna zawa da kwarai ma suna zawa in sun zo ma daga an ce musu aiki ne ba su tsoro su ce eh, sun amince ko wani ma na kuɗi ne ma suna so eh, balle kuma yanzu ga gara ɓasa nan wabbe ne kamar kuna sa mutum nawa a ini bon ça fa ini kamar kowane rana can bakin koha muna ba da lamba talatin eh mutum talatin amma talatin kin nan sai su kare wanda ba su samu lamba ba sai a tunce a bar su shigo su ma da wani sun kai su wani shirin haka kun banci wannan akwai wanda eh, ake kawo muna a kote likita ya kawo wani shi haka haka kai dai muna iya kai wajen mutum hamsin da muke gani cikin imi kamar idan mutum ya kamu da wannan cutar mu ya kamata yi Eh, in mutum ya kamu da cutar yanar ido abin da muke eh, gaya mishi ya gudu ya zo likita eh, kamar yanzu in cikin daji ne in ya ta wajen major major shi ne diba sai ya mishi takarda ko ma bai sa mai ta wajen major inda ya gani dai har ka ido ne gani ya rage ba ya gani da kyau gara ya maza ya zo tun da cikin dazuka na wani bi akwai wayannan masu na gargajiya a yi hankali Eh, a yi hankali mutum ne maza ya zo likita a sama auna shi a gani in ya nace za a mata aiki in kun ba ya nace in tabarai ne kamata a rubuta sai a rubuta ma kenan ga kumbancin wannan ya na ido a wani ciwo nan da ake ma jiri na ido glaucom tension na ido shi ma dai akwai shi da yawa cikin jiha agares ko ina ma akwai shi cikin nijar kenan shi ma yana sa gani ya rage kenan duk wanda ya gani ganin shi ya rage gare zo likita a sama auna shi a gani in ba tension ne ba na ido wannan glucom din nan ko kuma yana ko kuma tana kawai tabarai ne za a rubuta wannan tisita wala don sisa ita wannan cutar ta yana tana kai ga rasa ran mutum a bensu yana in ta hito cikin idanuwa biyu ya kai inda sai mutum sai haske yake gani ba iya gani ba iya taya shi kare sai an jashi. shi dewa suna zawa nan ba su gani da hagan shirye da su aiki mai da aka yi musu aiki a goban sandar tasu ma barin ta suke abin kenan bama gashi nan aiki ne daga an shi a goban mutum insha Allah zai gani sakaki da cutar me za a iya haddasa wa mutum yana sakaki da wannan cutar don yana in ta kai inda sai haske mutum ke gani kuma inda ta kai sai in wani ya diba mai yanan ana ganin ta ta nan fara maza maza ya kamata a yi aiki fiske in ba yi aikin idan nan ba in ba yi da yanan nan idan tension zai yi ciki kamar yana in ta kosa kwarai tension zai ido zai ɗauka ya yi ta ciwo ya yi ta ciwo in ba a yi maza aka hidda wannan yana jijiyan gani zai mutuwa jijiyan gani kuma iya mutuwa in ya mutu babu yadda za a yi a ba shi kenan sai makarta ga al'umma kawai a zo likita mm, likita ido akwai likita ido cikin agres mutum ya zo bai kai ba sai ya ta hawa waje wani major ko wani in yana so ya bi wajen major a shi takarda ya zo in yana so ya zo directement an yin harkar ido ne a taho wajen likita ido agaris yana nan babu matsala. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Hamid Mahmud sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz ke sallama da ku a wuni lafiya.